الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنة واستمسك بهذه الله يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى وأما الأبدان الزكية فهي التي زكت بطاعة الله ونبتت على أكل الحلال حلال har yanzu ma dai na magana a kabin da ya shafi sani wanda wato ilimi wanda mala ya kasa matakan samun ilimi wanda ya ce ilimi na ɓoye har zuwa matakai guda uku a mataki na biyunsa ya yi bayanin cewa shi ilimi yana tsurowa ne wato cikin zukata waɗanda suke tsarkaka daga jiki wanda yake mai tsarki wa ya ce abinda ake nufi al'abdanu azzakiya jiki wanda yake tsarkakakke abin nufi da shi ya ce fahiyar lati zakat bi a cikin shine gangan jikin da ya tsarkaka da yawan biyayya ga Allah wa nabatat ala aklin halal kuma naman wannan jiki ya tsiro akan cin halal ya ce famata halusatil abdanu min haram a duk lokacin da aka ce jiki ya tsarkaka daga cin haram ma'ana bai cin haram wa adinatil bashariya da ƙazanta irin ta ɗan adam allati yanha anha al-aql wa din wal muru'a wanda hankali da addini da ma halayya ta dan adam ta kyamace hakan wa tahuratil anfus min ad dunya kuma zukata suka tsarkaka daga abubuwa wato da ya shafi duniya to zakat ardul kalbi wannan sai ya raye zuciya ina abin da yake nuna mana shine cewa duk jikin da ya kubuta daga cin haram sannan kuma da ya tsarkaka daga duk wasu abubuwa waɗanda suke marasa kyau ne ya zama ya kubuta daga gare su ya ce to wannan shine abin da yake raya birnin zuciyar bawa faƙabilar badral ulumi wal ma'arifi don haka irin wannan zuciya da take wannan gaggar jiki to in an dasa wani iri a cikinta to shine yake fitowa ya rayu shine yake fitowa ya rayu fa'in suki ya ba da zalika bayan nan kuma sai aka shayar da ita wannan zuciya ɗin domin shuka ai sai da ruwa don yanzu ka je ka sa iri ka bar shi ba ruwa sai ya lalace ya ce to zuciyar da aka dasa mata iri na cin halal Mana halal ne kamar shi ne abin da aka shuka zuciyar da shi da me za a shayar da ita kuma ya ce an shayar da ita bi ma'ir riyadati shar'iyyatin nabawiyyatin muhammadiyya an shayar da wannan zuciya da ruwa na horaswa horaswa ta sunna da shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine kamar ruwan shan wannan zuciyar yace wani allati la takhruju an ilmi ita ce zuciyar da ba ta barin ilimi duk abin da zaka aikata take neman sani a kansa wala tabu'du an wajibin kuma ba ta nisa da duk wani abu da yake haƙƙi ne da Allah ya rataya mata wala tu'attilu sunnatan to kuma ba ta watsi da sunnar ta banki manzo Allah sallallahu wasallam to in aka samu an shayar da zuciya da wannan malai yace batat min kulli zawjin kare. sai ka samu wannan zuciyar ta tsirar da wato duk wani abu wanda yake na tsiro ne wanda yake mai kyau wanda yake mai girma da daraja ma'ana za ta haifar da kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u ya ce min ilmi na daga ilimi wa hikmatin da hikima wa fa'idatin da amfani wa ta'arufin da kuma sani fajtana minha sahibu hawa man jalasahu anwa'a turafi wal fawaid dan haka duk wanda yake ma abota irin wannan zuciya Allah ya sanya mu cikinsu da gangar jiki to sai ka samu da shi da wanda ya zauna tare da shi sai ya amfanu ya tsinki daga waɗannan kyawawan 'ya'yan marmari na kyawawan ɗabi'u da halayya masu kyau wasimarin muhtalifa da 'ya'yan marmari daban-daban wanda launinsu daban-daban ɗanɗanansu daban-daban ya ce kama kala ba a kamar yadda wasu daga cikin magabata an rawaito suna cewa akan wannan cewa idan uqidatil qulubu ala tarkil ma'asi jalatil malakut cewa lallai zukata idan aka tattare su a cikin barin saban Allah to sai ka samu wannan zuciyar kana wato shawagi cikin sanin Allah madaukakin sarki duk zuciyar da ta zama ta fi tsarkaka ita ce ta fi sanin Allah shine wasu suke fassara wannan ayar cewa kada afda a man zakka wa kada saba man dasa ana nufin zuciya inda abin da ya zo gabanin wannan ayar ana magana akan zuciya ne da Allah ya ba dan adam لا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها تيتش ونفس وما سواها أنا مدنا كان زوجيا yace fa almahamaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakaha ay man zakkan nas Allah ce duk wanda ya tsarkake zuciyarsa wannan ya samu hira daga bauta. wa wanda kuma ya gurɓata zuciyarsa wannan ya yi hasara ya tare wannan rantsuwa Allah ya da waɗannan abubuwan akan wannan zancen kenan duk zuciya idan ta tsarkaka ta rabu da saɓan Allah ya ce to za ta dinga shawagi cikin sanin Allah maɗaukakin sarki ma'ana za ta dinga yawo cikin mulkin Allah maɗaukakin sarki ثم Habi, إلى Wahi tun التحف kawai. sannan kuma in ta tashi dawowa sai ta dawowa da makusantanta da nau'i-nau'i na wato asalin kaya na kyauta da kuma tsaraba masu amfani ma'ana duk sanda ka zauna wajen waɗanda zukatansu suka tsarkaka sai ka amfani da su inda babu sabon Allah cikin waɗannan zukata ɗin shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, shi wannan wato addini da kuke gani abu ne wanda wato eh, yake da girma a wajen Allah madaukakin sarki don haka kowa ya duba wa zai yi abota da shi domin so da yawa aboki yakan yi tasiri akan abokinsa kuma so da yawa masu miyagun ɗabi'u sun fi tasiri akan masu kyawawan ɗabi'u ya ce aiwa ne mutumin kirki ne yana tare da mutanen kirki amma da su wani suka rabe shi suka ɓata shi so da yawa haka yake faruwa ko ya ce ai wasu abokanan banza ne suka bata shi to kaga so da yawa aboki yakan yi tasiri a kan wanda yake zama da shi aka ce kada ka tambayi mutum ta ko halayensa tambayi abokansa anil mar'i la tas'al wa tal'am qarini fa kullu qarinin bil muqarini yaktadi cewa kada ka tambayi labarin mutum duba irin abokansa domin kowane mutum halayen abokansa shi zaka dinga gani a tare da shi in ka ga abokan mutum za ka iya mushi hukunci cewa mutumin kirki ne ko ba na kirki ba sai ka gan shi kullum a cikin mutanen da ba sa sallah wanda suke shaye-shaye me za ka ce shi halinsa ce ba mutumin kirki ba ne ko ni kirkinsa kuwa abokansa za ka kalla in ka ga abokansa ka ga cewa ba mutanen kirki ba ne to in ba mutanen kirki ba ne aka yake tare da su da haka sai dai in shi ma yana da irin hali irin nasu shi yasa masu magana suke cewa tsuntsaye masu fuka-fukai iri ɗaya tare suke tashi haka ne ko ba yiwa ka ga wani tsuntsu kala daban yana tafiya tare da wasu tsuntsaye daban ka gaban bela ba za ka ga an kaka a cikinsu ba ko saboda launin su ɗaya ne tafiyar su ɗaya ne in ka ga an gudaye suna cin kazanta ba za ka ga abin nan ta ba a cikin su ba da ba ta cin kasan a irin wani haka kowa da irin nau'i na mutane da yake tafiya da su kenan tsarkakan zuciya yana gadar ma da bawa sanin Allah ne Allah ya ce wattaqullaha wa Allah? wanda ya tsarkake zuciya shi Allah zai sanar da shi yace wata wata fil amfafin sadiqa kuma shi wannan tasiri na ilimi mai kyau yana bayyana ne akan wato zukata masu gaskiya mana ko zuciyar ta tsarkaka sai ta zama tana da gaskiya tana da ikhlasi da tsarkakewa yace wato ahaduhuma anfasu dhikri wal ma'arifa, ma'ana zukata waɗanda suke masu ambatan Allah da sani na biyu anfasul mahabbati wal irada zukata wato na kauna eh, da kuma nufi wa ma yata'allaqu bil ma'ruf al وبالمحبوب المراد من الذاكر والمحب وصدقها خلوصها من شوائب الأغيار والهدور يتي وما يتعلق بالمعروف لدى أبن ديك تتردى شاوى وانهالاي wanda aka ambata wa bil mahbubi al murad min al zakir wal muhib da kuma wanda ake kauna da shi mai ambato da mai so yake ƙaunarsa. wa tilquha gaskiyar kuma wannan zuciya din shine khulusu hamin shawa'ibil aghyari wal hudur shine ta tsarkata daga duk wani abu da zai iya bata mata rabanta a wajen Allah zuciya ta gaskiya kenan ma'ana kana imani kana yi ne da gaskiya shi yasa Allah ya umarce mu da tsarkake aiki da gare shi ma'ana duk abin da zaka yi da zuciyarka in dai baka tsarkake shi ga Allah ba to Allah bai ba ka da rabo a wajen Allah haka Allah ya umarci annabinsa qul inni umirtu an a'budallaha مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن أتيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني أكا الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين duk abin da za ka yi in dai na neman kusanci dai da Allah maɗaukakin zargi, to ka yi shi bi kulli ikhlas ka yi shi da tsarkake niyya kada ka dinga tsammanin a'a saboda su wani su ce nayi ne ko kuma ka dinga tsammanin cewa a ma sakamako abin akan abin da ka yi ko a ma godiya don kama wani wani abu to ka yi ikhlasi ka bukatan godiya haka bayan Allah suka ce inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura wannan shine ikhlas kama mutum abu baka so ya gode maka la nuridu minkum jaza'an wala shukura hakanan eh, wa sai jannabu hal aska alladhi yuti ma lahu yatazakka wa mali li ahadin indahu min ni'matin tujza bai neman wani ya zo ya mishi godiya akan abin da yake yace wa qawluhu li ahli al-himam min aliya wadannan abubuwa suna samuwa ne ga ma'abota himma madaukakiya fa hiya allati la taqifu duna allahi azza wa ita ce zuciyar da ko kuma himmar da babu wani abin da ke katse ta daga Allah duk wani abin da ba zai kai ta ga Allah ba tana nisan ta shi wala tu'aridu fi safariha ala shay'in siwahu a cikin tafiyar ta babu wani abin da yake ma'ana gutsire mata wannan tafiya in dai zai kai ga Allah haka yana iya barin komai ya nemi abin da yake na yarda Allah komi wahalar hanyar kuwa komi wahalar ta an kun duba wani wake da malam ibn qayyim yake yi akan masu tafiya aikin haji yake cewa duk mai tafiya aikin haji ya san tafiyar da wahala amma kuma burinsa da begensa a zuciyarsa da jin daɗin shagan shi a wajen ko me ya kai ga haka ikhlasi da himma mai ƙarfi za ka ga kuɗi ne ba irin wannan kuɗin da za a ce ka cire yanzu kuɗin da ake biya na kujera aikin hajji da wani za a ce ya cire wannan kuɗin miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ko ɗari bakwai a ce tara mutane ya raba musu Allah ba zai iya raba musu amma zai iya cinewa ya biya dan ya tafi can aga himma ce da kuma kwaɗayi da yake cikin zuciyarsa duk da yana son zuciyar haka zai cire dukkan haka zai bayar bai damu ba amma da zai bayar a wani abu shi ma din na yarda Allah ne sai dinga jin zuciyar shi tana suwa amma wannan din zai cire ya bayar ya gwammace ba da kuɗin nan a nan da ya hazabarsa a wani waje wani kila adashe zai tara ya goma ce tara adashen nan ya bayar dan ya je dakin Allah akan ya wani abu ne wani zai ce sai ya je can ya dawo sannan ya abu kaza to aka himma ce mai girma himma ce madaukakiya da haka duk wani abu da zai katse mishi isar shi zuwa ga Allah bai so yana kauce masa wa a'lal himani yace mafi girman himma shine ma allaka bil aliyul a'la duk himmar da tara ta yi da Allah madaukaki ni himmar da ta kai wannan yanzu duk kokarin da zaka yi dan ka burge wani shugaba ko dan ka burge wani masoyinka ba kokari bane in ka kwatanta da kokarin mai neman kusanci da Allah shine himmar da ta fi kowace lima girma yace wa ausaquha mafi yalwa kuma ta himma ma ta'allaka bi salahil ibad abin da yawa ya wata yi da amfanar da bayin Allah shine wato mafi yalwa na wato asalin himma wa hiya himamu rusulu Salawatu: salawatullahi wa salamu alaihim wa barakatuh wannan ita ce himmar manzannin Allah da annabawa Allah ta amfanar da bayin Allah babu himmar da ta kai wannan annabi nuhu alaihi salam in ka dauki misalin shi mai Allah ya bamu labari kale yace rabbi inni da'awtu qaumi laylan wani hara za su biya shi ya ce dare da rana yake kiransu ya ce ya Allah dare da rana da arzu kauni lailan wani hara falon ya zirhun du'a'i illa firara wa inni ma da arzuhum li tabfira lahum a asabi'ahum fi adhanihim wastabshaw thiyabahum wa a asarru wastakbaru istikbara cewa duk lokacin da na sake kiransu kuma ya Allah domin su nemi gafara ka yafe musu sai su dinga sanya yatsunsu a kunnansu ba sa so su ji abin da zan gaya musu a yi amfanin su ba amfani annabi nuhu bane alaihi salam su sun fi amfanuwa fiye da shi da zai amfani da su ah, wasa bi shauti ya ba sai su ɗauki tufafinsu su lullube kansu wai don matar su ji abin da zai faɗa wa asaro kuma su yi taurin kai akan abin da suke na sabo ne wastakbaru istikbara su yi girman kai girman kai wanda yake babba yace kuma inni da'awtuhum jihara yace kuma karara na fito fili da fili na jira ku zuwa ga Allah kuma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra a koye kuma ina bin daidaikun su na gaya musu wannan ba annabin Allah kenan shi himmarsa ya ga yayi abin da zai amfana da bayin Allah da haka wannan himma ita ce mafi yalwar himma babu himmar da ta kai ta annabawan Allah da magadansu a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan kira mutane na cewa ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illa Allah tadkhulul janna haka yake bin kasuwa kasuwa yanzu masu wa'azi nawa suke bin kasuwa in ka fara bin kasuwa ne kana wa'azi zai a ce ga wani sabon ga wani sabon a gari sai za a yi wani sabon bako a gari ko abin da za a dinga faɗa ke annabin Allah kasuwa kasuwa yake bin mutane na cewa qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah za ku tsira za ku rabauta to kaga amfanin waye amfanin su wanda yake kiran su yanzu da za ka fara shiga kasuwanni kana yin nasiha a cikin kasuwanni sai kwamitin kasuwa su zauna su sa a kama ka a ce wani ya zo yana damun mutane a kasuwarsu haka ne ko annabawan Allah suna shiga cikin kasuwanni su yi kira zuwa ga Allah ba don komai sai don amfani ya kai ga bayan Allah ka duba annabi nuhu ba dare ba rana ba fili ba ɓoye yana bin su kowane lokaci ba don komai sai don su samu kubuta qala fil ahayin al khaliya abin da yake nufi ya ce a wasu lokuta waɗanda suke lokaci ne na keɓanta da Allah maɗaukakin sarki yana nufin a ba'atu safa'i ma Allah ta'ala wasu lokuta na wato tsarkake zuciya da Allah maɗaukakin sarki da keɓanta da Allah wa na nafahatil ilahiyya da lokutan da rahamar Allah take wato lullube bayansa allati man ta'arrada laha cewa duk wanda ya bujiro da kansa ga irin wannan lokuta din yushiku Allah ya yuhrama ba yana wahala a ce an haramta masa alkhairin wannan wana duk wanda zai samu wasu lokuta daga cikin lokuta masu albarka lokuta da suke zaɓaɓu ya nemi kusanci da Allah da babbar himma ko yana wahala Allah ya haramta mishi abin da yake nema a wajen shine hikimar da shi wannan malamin yake cewa shi ibn qayyim wannan mun sha tashi yake cewa duk wanda ya kwankwata kofa so arba'in sai an buɗe masa yanzu ka zauna a gidanka ba ka so wani ya zo ya dame ka ko ka kwanta bacci ka ce duk wanda ya zo a ce kana bacci idan mutum da zai tsaya a bakin kofar ka ya kwankwasa ɗaya biyu uku hudu har ya kai arba'in ba abin da zai sa baka buɗe mishi kofar nan ba ko dan fushi ma za ka buɗe ka ce wani ne a ko to ibn al-qayyim yake cewa duk wanda ya kwankwasa kofa so 40 babu makawa sai an bude masa wannan wani sako yake bayarwa abin da yake nufi duk wanda zai zai roƙi Allah so 40 a cikin dare da ini to sai Allah ya bashi abin da yake nema yana nufin sandoli ne da ake sallolin farilla in ka kirga su guda goma sha bakwai ko guda raka'a goma sha bakwai ne kuma a kowace raka'a kana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah ina neman taimakon ka ihdina siratal mustaqim kana roƙon Allah shiriya so goma sha bakwai wani sai ya dara ka wani a sha bakwai din yake tsaya kamar iri na da kwatankwaci na in yayi rakawai in farilla ba ruwan shi da sauran nafil ba ruwan shi da raka'atayil badr ba ruwan shi da raka'a biyu kafin azhar da raka'a biyu bayan azhar da raka'a biyu bayan magariba da raka'a biyu bayan isha guda nawa kenan goma in ka hada da sha bakwai din nan nawa ashirin da bakwai ko ashirin da bakwai to da daddama kuma bayan sallar isha sai ka tashi ka yi sallar dare raka a goma sha uku ga ashirin da bakwai ga sha uku nawa kenan ya ce to duk wanda ya kwankwata kofa su arba'in ya bude ma sakon da yake isarwa a ga wannan in ba mai himma maɗaukaki ya bawa zai wannan ba ina nufin irin wannan kofar ka bangwata ba ya nufin kofar Allah ka dinga bibiyar ta so goma sha bakwai to ko so goma sha bakwai ne ka roƙi Allah ne kake nufin za ka samu aka samu alkhairi yanzu ko almajiri ne ya yi bara ɗaya biyu uku an jima ya sake zuwa sai an samu wanda zai bashi wani abu sai an samu wanda zai motsa ya ce da wani abu ya bashi to wannan kuma Allah ne ya ce a roƙe shi gudu ne astajib lakum kuma ka roƙe shi din so wannan adadin kana ganin ba zai baka ba ai Allah ya wuce bawa ya roƙe shi ya hana shi ma'ana abin da ke wajen Allah ba na hanawa ba ne sai dai mutum bai bi hanyoyin samu ba amma duk wanda ya bi hanyoyin samu kuma ya roƙi Allah to sai Allah ya bashi sai dai mutum bai bi hanyoyin ba mutum ne da aka ce mishi ga hanyar zuwa Kano sai ya shiga motar lafiya kaga ya fushe ba kan shi wahala ko an ce mishi nan ake zuwa an je salisa da za ta samu mota da kai ka kano da ya tashi zai tafi sakataren jokshin ya ce ku kai ni lafiya ai ba zai je kano ruwan ko zai je to in ka ga baka samu bukatar ka a wajen allah ba to baka neme ta ta hanyar da ta dace ba amma duk wanda zai nemi bukatar shi a wajen allah ta hanyar da ta dace to allah zai amsa masa bukatarsa Allah shi yake ba yana jin kunyar bawan da zai daga hannu ya roƙe shi ne da su ba tare da ya ba shi ba shi Allah yake yana jin kunyar wannan bawan to mu yanzu mu ne muke jin kunyar Allah ba ma iya roƙon sa ko kuma muke ganin bukatun namu sun sun wadata don haka ba ma bukatar mu roƙi Allah to mai girman kai da yake yake ganin cewa shi ya fi ƙarfin ya roƙi Allah to ya fi kowa lalacewa da hasara sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko igiyar takalmin su ce ta karfi sai sun roƙi Allah shi Allah ya taimake su yadda za su yi su gyara kaga da igiyar takalmi ba wani abu bane a wajen ka ko haka duk abin da zai taso ma na bukata kada ka duba sa kada kuma ka duba sa mana kada ka dinga ganin kaɗan ne ai ba sai a roƙi Allah kada ka dinga ganin kuma abin da yawa ne ya ma Allah girma la shi Allah ba haka bane shi Allah shi ce a roƙe shi kuma an roƙe shi zai amsa to roƙon Allah da kusanci da Allah yana buƙatar himma mai yawan gaske yanzu da a ce himmar da mutane suke yi na su fita nema ba ji ba gani inda haka suke nema a wajen Allah da alkhairin ya wuce haka yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misali cewa inda kuna tawakkali ga Allah hakikanin tawakkali to sai Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye kenan abin da yake so ya nuna mana tsuntsaye sun fi mu tawakkali ga Allah kenan inda tsuntsu dai baka taba ganin gidan tsuntsu akwai abincin gobe ko amma baka taba ganin tsuntsu ya fita ya dawo cikin shi ba a cike ba ko akwai tsuntsu zai dawo ba zai dinga kana jin yana kukan cewa ba abinci a gida ba ba kamar dabba da ta kirke ta a gida ba kai ne ta rasayu da kai ba ta nema abincinta a wajen Allah ba da kai ta rasayu za ta in baka ba ta ruwa ba za ta za ta yi ta buge kwanan ko in baka ba ta abinci ba za ta nema ko in kyanwa ce ka daure ta baka ba ta abinci ta dinga damun ka kenan ma shi tsuntsu ba ruwan shi ba wani wanda ya tsare shi zai tashi da safe ba abinci a cikinsa zai dawo kuma cikin shi a koshi tawassali ne misali Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana da haka ana buƙatar in za ka nemi kusanci da Allah za ka nemi abu a wajen Allah ka duba mafi kyawun lokaci shi kan shi lokacin da za ka kai bukatar ka a wajen Allah maɗaukakin sarki yana da tasiri misali in cikin dare ne musamman lokacin da dare ya kai ƙarshe ke dab da ƙarewa ko kuma bayan ka gabatar da wata ibada ta wajibi kamar bayan sallar farilla ko bayan kayan azumi ko bayan ka sauke wani nauyi da Allah ya daura maka sai ka roki Allah da bukatarka ko kuma bayan ka yi wani aiki wanda yake na kyautatawa ne misali ka kyautata ma iyayenka zai ka koma ka noke ka roki Allah ya Allah wannan abu da nayi Allah ka biya ni Allah ka mun kyakkyawan sakamako a kansa ragar mu dai irin wannan abin ba mu saba da shi duk abin da kai abincin ka ɗauka ka ba iyalin ka ce ya Allah ina neman kusancinka da wannan abin da nayi duk abin da kai ka nemi lada a wajen Allah Allah abin da ke wajen Allah bai karewa Allah ya ce ma inda kum yanfa. wa ma inda Allahi baki. abin da ke wajen ku shi yake karewa abin da ke wajen Allah bai karewa anda zai kare da tuntun ya kare amma yau za a gama wani mai kuɗi gobe Allah zai fitar da wanda ya fi shi amma ranar sai Allah ya fitar da wanda ya ninka shi ma saboda haka abin da ke wajen Allah bai karewa Allah yana da arziki yana da taskar arziki da in duniya gaba ɗaya za ta roƙi Allah ya ba su ba abin da zai rage shi da komai sai kamar yadda ake tsoma allura a cire a ruwa to amma gazawan mu ta yi yawa da shi ke nan mutum ya shiga cikin damuwa sai fara neman wayawa zan nemo ne wani aboki na zan nema shi zan kai ma kuka ya kuma ba abin da zai ma kana kira wani ya ce an kashe ta ko ya ce ma shi baya gari sai ka bukatar ba za ta biya ba amma shi Allah ko da yaushe yana ne to sai ka roƙi wanda yake ko da yaushe yana nan wancan ta roƙe shi baya ko yana nan ma din ba dole biya ma bukatar ba dan za ka iya samun shi shi kuma a cikin bukata Allah kuma bai da bukata a wajen kowa mu muke da bukata a wajen shi haka da zarar ka shiga cikin wani damuwa cikin tashin hankali koma ga Allah madaukakin sa Allah yake fakiru ilallah ku tsere ku koma ga Allah duk inda zaka gudu wallahi ba inda zaka gudu ya wuce inda zaka koma ga Allah yace fil asma'i sakhima yace fa hiya allati sahhat min ta'alluqiha bil batil wanda lahwi ma'ana shine sauraro wanda ya tsarkaka daga duk wani abu wanda yake mara kyau gurbatacce mummuna ma'ana bai jin waka bai jin zagi bai jin batanci eh, idan ya zama haka halayyar shi yake to wannan ya samu sauraro wanda yake kyakkyawa wa asabat ladwat haƙƙi wa munadil iman kuma ma'ana tauraro ne na jin gaskiya sannan kuma da kira na imani fa innal batila wanda yace domin duk wani abu wanda yake barna ne sawa'un nazance ne ko na aiki yace wannan khamrat asma'i wal wannan kaman giya ce ta kunne da hankali ana yana iya eh, sa mutum maye kenan waka tana kashe zuciya shi yasa ya zo ci wani hadisi duk da yake da maganganu a kansa cewa abubuwa guda biyu ba su haduwa a zuciyar bawa daya da zancen Allah da waƙar sheda. mana ba inda za a ce yau malam mutum ya zama taba ta baka rasu an jima yana jin ayoyin alƙur'ani an jima kaɗan ya koma jin waƙa da wannan ba su haduwa a zuciya guda biyu. an batan Allah da waƙa ta shaidan ba ta taɓa haduwa a waje ɗaya wannan alƙur'ani ne zance ne na Allah bai taɓa haduwa da abin da yake barna ne ba zai taba haduwa da abin da yake ba barna bane haka to kaga mutum gare ya rike ne gare ya rike gaskiya shine ne ka da wannan abin sha'awar dama wuta an lullube ta da abubuwa masu daɗi na sha'awa aljanna kuma an kewaye ta da abubuwa marasa daɗi masu wahala ba inda za ka shiga aljanna baka fata kaya ba ka zo haka kawai talin alin ka shiga aljanna haka kawai da ai sai yi aiki sai ka shigo duniya yi aiki sai an goga imanin ka sai an jaraba ka a taba ka ta can a tabo ka ta nan wata rana ka ji daɗi wata rana ka ji ba daɗi kuma ka ce alhamdulillah kuma ka koma ga Allah to da haka ne za ka shiga aljanna Allah yake am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا كنا تمانا حتى تو إذا شجاء الجنة بعض ليس لكم كان نبن حتى تو إذا شجاء دنيا كفتش كنت باتارد وتجربة بقى kuma jarabawan mataki-mataki ne ko a jaraba ka a cikin jikinka Allah ya jarabe ka da wata jinya ko a jaraba ka a cikin iyalinka ko matarka ko 'ya'yanka ko wasu daga cikin danginka ko a jaraba ka a cikin dukiyarka ko Allah ya ma jaraba a cikin addininka ba yanda za a yi mutum Allah ya ce a hasiban nasu an ko an yaqulu amanna wa hum la sanu. mutane suna tsammanin kawai mun ce mun yi imani shikenan sai a kyale ma haka kawai ko aka jaraba wa wani wani bangare ne na cikin rayuwar mu duk ma mutumin da jarabawar shi ya zama baya samun jarabawa so da yawa to wannan ya binciki kansa domin duk wanda Allah yake yawan jaraba shi akwai alkhairin da yake tattare da shi Allah yake wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshir as haka kawai kana cikin zaman ka lafiyar ka sai Allah ya jawo ma wani bala'i Karasa ta ina ya zo mai imani wanda yake mai hankali da lura shi ne wanda zai kwamfashi zuciya shi ya ce duk yadda aka yi akwai abin da na aikata na laifi Allah yake so ya kankare ni sai ya fara tuhumar kansa ya fara binciken kansa mara hankali kuma shi ne wanda zai fara tuhumar Allah ce wannan abin da ya same ni su wane da wane ko kuma a'a shi Allah maɗaukakin sarki duk wanda muke tare da su ni kadai jarabawa nan take samu na to har wani ya fara zargin Allah ki. ya fara tuhumar kuma mutane ya ne da al'amarin ga mutane ba ga Allah ai Allah cewa ya alladina idza asabatuhum musibatun me suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel duk sanda ka shiga cikin kunci kashe shi ba a taba rabuwa da jaraba a rayuwar nan kamar yadda na gaya ba yadda za a yi ya za masu magana suke cewa ba a kullum ba a kwana kullum a gado kuma gaskiya ne ba yadda za ka yi ka ce ka shigo duniyar nan ka fita babu jaraba ta kowane bangare a rayuwa don haka mala ya ce ha idan sauraro ya tsarkaka lafiyar sauraro shine bi tajannubihi nisantar da abin da yake na saban Allah ne wal isga'u ila da'watil haqqi da saura da shirin gaskiya duk inda kiran gaskiya yake nan kake nema yace wa huwa ilmun yubhiru al-ghaiba cewa shi irin wannan ilimi ilimi ne da yake bayyana ma abin da yake na koye da da ba san shi ba idan da mutum a cikin jin daɗi yake idan Allah ya jewo mishi wata jaraba zai gane cewa ashe jin daɗin nan ba mai tsorewa ba ne a ga wani sabon ilimi ne da da mutane ba su san shi wa yughibu shahida an yughibuhu an shuhudi masu wa mashhudan haqqi bi ma'ana shi wannan ilimin yana gadar ma ka san cewa babu komai sai Allah madaukakin sarki ma'ana babu wani mai iko ko da mutane suna da iko ikon nasu ka kwatanta shi da Allah ba komai bane Allah shi ne mai komai wa yushiru ila jam'i kuma shi wannan ilimin in ka same shi shi zai kai ka ka da tattare kanka zuwa ga Allah haka kawai sai ka ji kana so ka keɓanta ko kana so ka shagaltu da wani aiki na ibada don kusanci da Allah ai ba wani yake ce ka tashi ka azumin litinin da alamu ba kai da karan ne wani zaka ga sai wahala ta yi wahala ce to bari na samu na ɗan yi sadakan wani abu sai bari na yi sadakan wani abu ana sadaka ne ko da wahala ko babu ita ko wani za ka ga ya shiga cikin kunci sannan ya fara roƙon Allah yana addu'o'i ita addu'a ana yin ta ne na abin da ya zo da abin da bai zo ba to shi wannan ilimi shi yake gadar ma da kasan haka ce a yau ina so in nemi wani aiki zan yi wani aiki na kusanci da Allah madaukakin sarki kamar yadda wata rana Abu Musa al-Ash'ari Rabi yallahu anhu yace yau na daura ma kaina cewa sai na je na tsare annabin Allah wannan ne na daura ma kaina wannan wannan wani sani ne kai shi ga wannan kuma da Allah ya taimake shi yana zuwa sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai a wani lambu ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani alƙawari na daukan ma kaina yau cewa yau ni ni sai na sai na sai na tsare ka ba abin da zai same ka yace to je kaka tsaya a bakin wannan lambar in dai da gaske ne kakka bari kowa ya shigo duk wanda ya shigo kowa ya zo ka ce kar ya shiga kuma hakan ya yi yana zaune yana zaune abubakar ya zo ya ce a baka ya taka shiga ba wanda zai shiga <laughs> yau aiki na kenan ya ce hannu ya ce ko kai wa ba wanda zai shiga wajen nan sai da izinin manzan Allah ta alaihi sauri. da haka yau ne aiki na shine yau in zauna kofar nan ce to je ka neman mai izini ya je neman mai izini aka yi ta bashi ya shiga umar ya zo zai shiga ya ce a ba shiga aiki ni ne ba umar ba wajen manzan ce ai ba shiga yau yau aiki na ke nan wannan aiki ke sai na nemi izini ya ce sai ka nemi izini to je ka tambayo min izini to kaga shi ya daukan makansa cewa shi aikin da zai awa na rana ke to kai ma za ka iya daukan makanka wani aiki ka ce ni yau ga hikimar da nake so na ma addinin Allah an gane ko misali ka wuce ka ga makabarta duk ci ta yi ciyawa ka ce to ni yau na ɗaura ma kaina yau fi na je na gyara wani bangare na makabarta nan ko da ba shi da yawa kuma ban gaya ma kowa ba in iyali ne ka ce to yau zan je unguwa an tambaya sun na dawo ba ne sai zagaya in ba ka ga dama ne ka yau. sannan kuma an gaje gada ba ka ce yau na je na wani aiki ba wannan tsakanin ka ne da Allah ya kare wallahi na je gona ba kariya ba ki ka je gonar neman lada ne ba sai ka gaya ma wani kayi ba ko za ka je dubiya a asibiti ba ka gaya ma kowa ba ka ce yau dai sai na shiga na duba marasa lafiya da na musu addu'a musamman mutum ya tashi ya duba ya kara ma kansa imani ya kewaya ai akwai asibitoci kusa da mu ka shiga ko ka san su ko baka san su ba ka dudduba su a ya masu jiki ya jiki to Allah ba da lafiya jikin ko mutum ya ɗaukar matarsa wannan abu da aka ya ce wannan makami ne matsayi ne na fardaniya kadaita da Allah wa mihlal rusum da mancewa da duk wani abu hatta rasa mashahida nafsahu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam Wasu sai ma da yace akwai mataki na uku na ilimi ne daraja ta uku ana kiran shi ilmu laduniyun. suna cewa ilmun laduni isnaduhu wujuduhu wa idrakuhu ayanuhu wa ni'matuhu hukmuhu laysa bainahu wa wannan in sun ce ilmin laduni suna nufin wani ilimi da Allah yake ba bawa daga cikin bayinsa wannan kuma gabobi da yawa sun sha wucewa ana ambatan wannan ilimin shine yake cewa Allahu akbar almajiransa yusha ibn الله أكبر الله أكبر آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه لا إله إلا الله ومغنى شوات لا إله إلا الله domin Allah shi ne mafarin duk wani sani a fauka kulle ne ilmin ali haka Allah shi ne mafarin sani gaba shi ya sanar da bayan sa Allah ya ce wa allama adam al-asma a kullana haka na Allah ya ce ma annabin sa wa allama kama lam takun ta'lam haka Allah shi ne mai sanar da kowa komai shi yasa mutum ka gama bayanin ka gama ka magana ka da komai da sakonka ka burge masu sauraro su ji dadin abin da ka faɗa sai ka ce wallahu ta'ala a'lam dan ka datse kanka ka nuna kai din ba kowa bane wallahi duk sanin ka duk ilimin ka ko wanda yake gaban ka wannan suna kiran shi al-ilmul laduni suna cewa shi ilimi ne da yake samun bawa ba tare da wato wani tsani ba ma'ana kai tsaye Allah yake sanar da bawa wannan ilimin kai tsaye ito in ka faɗi wannan annabawa su suka fara samun wannan ilimin maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi zance da shi kai tsaye ba tare da wasu tsara, daren da aka yi mi'raji da shi tunda malaika jibril tun a hanya ya tsaya ya ce ni ba zan iya ci gaba ba kai ka ci gaba ko to kaga ya kai gabar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake ba malaika jibril labarin shi bai sani ba an sake taba haki na'am a wannan shi ake kira al-ilmul laduni a wajen sufa suka ce bal ilhamun min Allah wani ilhama ne in an ce ilhama wani buɗi ne daga Allah ilham shine Allah ya ma bawa buɗi ya sanar da shi wani abu kai tsaye wannan shi ake kira al-ilham wa ta'rifun minhu li 'abdihi kuma Allah ya sanar da bawansa yace kama hasala lil khidr alayhi salam kamar yadda ya samu ga khidr alayhi salam a mafi rinjayen zance sun ce khidr annabi ne daga cikin annabawan Allah gairi wasitati Musa ba ta hanyar annabi Musa ba ba ta hanyar annabi Musa ba annabi Musa wajen banu Isra'ila aka aiko ta Hidir kuma wani mutum ne daban daga wani waje daban an gane ko wani mutum ne daban daga wani waje daban shine Hidir. shi yasa annabi Musa alaihi salam da ya zo wajen Hidir? khidir yana da wani ilimi daban da Allah ya bashi wanda ba irin na annabi Musa ba haka na annabi Musa yana da wani ilimi daban da khidir bai san shi ba khidir bai san a taura ba bai san lawa na ba a taura ba shi kuma khidir ba littafi ba ne da shi irin a taura annabi Musa a taura Allah ya bashi khidir ah, kuma Allah ya bashi wani ilimi ne da ya sanar da shi ilimi na koyi to wannan kyauta ce daga Allah maɗaukacin sarki to a nan cikin ayar Allah ya ce fawajada abdan min ibadina nahu rahmatan min indina wa nahu min ladunna ilman a nan sai ma da yake cewa akwai bambanci tsakanin rahma da ilman tunda ya ce rahmatan min indina bai ce kuma ilman min indina ba bai ce ilman min ladunna daga nan ma za ka gane kila akwai bambanci tsakanin biyu sai ya ce waje alahuma min indihi sai ya sanya rahama min indillahi daga Allah wa min ladunhu da kuma daga gare shi duka gare shi ne Indihu da ladunhu duka gare shi ne ya ce idlam yanalhuma ala yadi bashar domin kuwa ba ta hanyar dan adam ya san wannan abun ba shi yasa yace wa nahu min na ilma yace wa kana min ladunhu akhassu wa aqrabu min indihi shi yasa Allah yace wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sirikin waj'al li bai ce min indika ba sai ce min ka sultanan nasira domin taimako ne kai tsaye daga Allah yanzu yake so kenan abin da zaka same shi kai tsaye daga Allah akan ce min ladunhu ko kala fasultanun nasir taimako babba na nasara alladhi min ladunhu wanda daga Allah ne a akhassu wa aqrabu mimma indahu shine yafi kebantuwa shi yasa yace Allah kuma ya sake cewa waja'alni min ladunka sultanan nasira wa huwa alladhi ayyadahu bihi Allah ne ya karfafa annabin shi da wannan wato abin taimako din wallabi min indihi amma abin da yake wajen uh, daga gare shi kuma nasruhu bil mu'minina da Allah ya taimake shi ta hanyar mu'minai kan yamma da Allah ya ce huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina Allah shi ya karfafe ka da taimakonsa kuma ya karfafe ka ta hanyar mu'minai da suka bada gaskiya da kai sai suka zama karfi gare ka to wannan wani ilimi ne da suke ganin cewa daga Allah ake samun shi kai tsaye ma'ana wasu su suna ganin cewa ilimin annabta bai kai ilimin khidir ba saboda ilimin annabta eh, akwai wanda yake tsakanin Allah da annabin shine mala'ikan da yake zuwa da wahayi ko ah, shi kuma ilimin khidir suna ganin daga Allah ne kai tsaye to abin tambaya a nan, khidir ya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ai bai fi shi ba ko da an faɗi wannan ba ai sai bai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai ma cikin ulul azmi ba cikin ulul azmi min ar Ba baya cikin annabawa guda goma sha takwas da Allah ya ambace su ba wai an ce shi ba ba annaban Allah bane annaban Allah ne amma darajar ba ta ga wadancan annabawan da suka gabace shi ba kuma wannan abu da ya faru tsakanin shi da annabi Musa a hikimarsa Allah yana so ya nuna ma annabi Musa cewa ba a alfahari da ilimi tunda dalilin tafiyar annabi Musa mai cece tashi yi cikin banu Isra'il yi magana ya yi wa'azi ya yi nasiha ta ratsa su har wani mutum ya ce wai Musa akwai wanda ya fi ka sani a cikin duniyar nan gaba ɗaya ce babu Allah ya ce je kaka ne ilimi kaga wannan shine ma'ana Allah yana so ya nuna masa cewa ilimi bai da iyaka shi yasa shi ilimi teku ce da ba ta da gaba duk yanda kai da ilimin ka wallahi ta sai kaga wata gaba da kai ka kai baka santa ba a kullum in dai zaka yi bincike cikin ilimi sai kaga sabon abu sai kaga sabon abin da baka sani ba a ce ma wani gangaren ne a Qur'ani ciki da wajen ƙur'ani ya sani to akwai wani bangare na ilimin alkur'ani da an bude mishi zai tsaye shi bai san komai a ciki ba shi karatun kawai ya iya in aka koma wani bangare na qur'ani aka bude sai ga shi ba komai bane a qur'ani a shi sannan shi ma wani aka sake bude wani bangare sai ga shi wannan bangaren shi bai san komai a ciki ba to shine ma'anar wa fawqa kulli bi ilmin alim ba wanda ya sai ce shi ya gangame da ilimi gaba ɗaya gaba wannan sai Allah madaukakin sarki shi yasa Allah yake cewa wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha illa bima sha dan abinda Allah ya baku Allah ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa illa qalila abu kadan ne Allah ya sanar da bayinsa da kake da duk wannan ilimin da ake duk wannan ilimin da ake magana a ce ma yanzu an sami ilimin kaza an yi wayar tarho an yi wane ne an yi bluetooth an yi menene an yi waye yanzu magana tana cikin nan akai ta cikin nan ba ilimi ba akwai mamaki a cikin ko babu to nan ba komai bane a cikin sanin Allah ba komai bane tunda Allah madaukakin sarki ba wanda zai ce ga makurar sa Allah ya san sa tun kafin ya halicce su abin da za su aikata da abin da za su zamo da ya za su kasance da me zai biyo bayansu da in da zai dawo da su bayan sun mutu ne za su aikata Allah ya sani kaga wannan ilimi ne da babu magana akan wannan ilimi ba wani abin da za ka ce akan wannan sarki da aka wai don mutum ya fito a ce shine sarkin malaman garin su to wa eh, wannan garin su kenan a garin ma an je an bincika sai an samu wanda ya bi shi zane wannan sarauta ce kawai sai ya fi kusanta da shugabanni ne aka ba shi wannan matsayi amma yana da malamai ko da su kuma a ciki a ciki a ƙarƙashinsa sai an samu wanda yake da wani ilimin da bai da shi Za ta wannan sarauta ce kawai wani ceremonial abu ne amma ba yana nufi abu kowa ilimi ba ah, nan ya ce wani ilmin luda ne rasul ubudiyya wal mutaba'a ya ce ubudiyya tsananin bautar Allah da mutaba'a bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan gadar da irin wannan ilimin kuma Allah da gaskiya tare da Allah wani za ka ga cewa yana da malamai da kowa amma Allah ya sa sanin shi a fi misali muka ɗauki imamu malik rahimahullah Allah ya masa rahama imamu malik yana da malamai da yawa a cikin madina tun da aiba ba an aike su da ilimin ba ne. ko ai tasowa yi karatu amma tun yana shekara goma sha bakwai imamu malik ya fara ba da fatawa a madina kuma a lokacin zamani ne da bai yi nisa da zamanin annabta ba bai yi nisa da zamanin annabta ba an haife shi tsakanin wajejen shekara ta saba'in da tara bayan hijiran maza Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba kai dari ba maki ne a wannan tsakani aka haife shi to kaga zamanin shi bai yi nisa ba kuma ya yi karatu dole yana da malamai amma imamu malik shekara goma sha bakwai ya fara ba da fatawa a madina kuma yake cewa wallahi ban fara ba da fatawa ba sai da manya-manyan malamai a cikin garin madina suka yadda da abin da zan kuma akwai malamansa a garin amma ka ce shine imamu dalil hijira shine limamin malamin madina da ba duk da malamansa a garin shine malamin garin har ana buga wani misali ana cewa ba a fatawa matukar imamu malik na cikin madina ba wanda zai fatawa ke shi to ba malamai ne a madina akwai ce amma ce la yufta wa malikun fil madina akwai wata kissa da ake bada labari Allah ya fi sanin ingancin ta akan shi imamu malik cewa dalilin wannan maganar wata mata ce aka yi rasuwa ita ta saba wankan gawa in aka yi rasuwa kamar yadda muke da wasu haka za ga mace ce ce ita take wankan gawa da aka matar ta rasu sai wannan ne wankan gawa ta shiga ta tura kofa an ta gama wankan gawa ta gama shirya ta ce ta shirya sai ta buɗe kofa ta fito ah, da ta shiga tana wankan gawa nan tana wankan gawa ta rufe kofa sai aka ga an ɗau tsawon lokaci mu. aka yi aka yi ta buɗe kofa aka kasa buɗe kofa na riga ta kulle kofa ta to ko fa ki buɗe ko a fasa kofa yadda aka kai dai an ɓalla kofar ah, da aka ɓalla kofar sai aka same ta ba ta gama wankan ba amma hannunta yana jikin gawar tana wanke ta a daidai kan al'aurar gawar hannun ya makare ya ki fita <laughs> to zai kai ya ɗaure menene abin yi yanzu dole ya nuna dai akwai wani abu aka yi aka yi a cira hannu hannu ya fita ba shikenan sai sai aka fara tambayan malamai to yanzu ne abin yi a yanke hannunta ne sai a hada da gawar je abin ne don shi ne kadai zai raba ta da gawar ko kuma a'a za a yanki jikin gawar ne ya zama ita hannunta ya rabu da jikin gawar to kai ya kulle kai ya kulle wannan su ce kaza wannan su ce kaza can zai aka tuna aka ce ajiya je a tambayi imamu mali yana madina ta menene me yake gani akan wannan matsala da aka je aka gaya masa da ma zo wajen bai ce ku je ku mata da kamani ita mai wankan gawa ya ku je ku mata da kamani <laughs> aka yi ta mamaki aka mata bulala tamanin sai hannun ya fita ce to imam malik ya kasan wannan ya ce abin da nake kwatanta ku tambayi matan nan sanda take wankan gawan nan mai ta faɗa a wannan gawar ce to wallahi abin da ta faɗa ta ce lallai wannan wannan mace ta daɗe tana saba ma Allah da farjin nan nata to ashe kage ne ta mata to hukuncin wanda ya kage a mushi bulala tamanin. tun da rana aka ce kar wani ya fatawa a madinan ba imamu malik ko me gadar masa da wannan har ya wannan abin tsoron Allah ne mana idan kistar ta tabbata kenan haka malamai ne da Allah madaukakin sarki yake sanar da su wani abu saboda kaga wannan ne ba ilimi bane aka koya wata fahimta ce wani abu ne da Allah ya jefa a zuciyarsa yake ganin abin da ya kamata a yi kenan kuma kwatankwacin irin wanda ya faru da imamu abu hanifa rahimahullah imamu abu hanifa yana zaune a majalisinsa da almajiransa sai wata mace ta zo tana son gani shi to amma ta kasa shigowa saboda kunyar din maza ne sai ta sa abin tufa a cikin faranti sai ta aiko masa yana zaune da ɗalibansa sai sa aka ɗauko mishi wuka sai yanka apple ɗin gida biyu sai ce a mayar mata to tura bai ba da mamaki ya ba ta iya yanka apple ba ne menene dalilin wannan kyauta ce ko kuma a'a ba kyauta ba ce sai almajiransa suka tambaye sa sai yake cewa a kun ga wannan abin da na aikata kun ga ta aiko da apple apple din kuma ja ne amma yana da ɗan fatsa-fatsa a jikinsa kaman gefen shi ya nuna gefe bai nuna ba ya ce abin da matan nan take nufi tana nufin cewa tana samun matsala ne da jinin al'adanta amma ba ta gane ba ma'ana yana zuwa mata wani lokacin da wannan jajajajen da wancan abu da haka ne kuma amsar da na bata sai na yanka cikin tufa in ka yanka cikin apple abin da za ka gani a cikin shi fari ne ba wani jajaje a ciki yana nufin in kin ga haka kin yi tsarki shi ke nan to wannan kana ganin koya yayi a littafi wannan ya wuce maganar koya wannan ya wuce magana ba koya bane wannan wannan ba maganar koya bane saboda haka wannan dan an ce an ba khibir wani ilimi ba wai na nuna ya fi annaba bane ba yana nufin ya fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana nufin ya fi annabi Musa bane annabi Musa na cikin ulul azum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ranar tashin alkiyama in na tashi wanda zan fara gani a farke annabi Musa ne yana nuna darajarsa yace ban sani ba shi ya riga ni tashi ko ni na riga shi zan ga ya rike kafar al'arshin Allah ya rike ta tamau yace ban san ko shi ya riga ni ko ni na riga shi ba har ina nuna darajarsa ne ai ai ce zai ga sai ba amma wanda ba su gane ba zai ce ai abubuwan nan da ya yi na kashe yaro na waye ya nuna annabi Musa bai san komai ba la akwai ilimin da annabi Musa sani da ibil bai sani ba akwai ilimin da ibil ya sani da annabi Musa bai sani ba to haka abin da yake gadar ma da bawa ilimi wanda yake na gaskiya yace gaskiya da Allah wal ikhlas lahu da tsarkake zuciya da Allah wa bazlul jahdi fi talaqqi al-ilmi min mishkati rasuli da dagewa wajen neman ilimi ta hanyar hanya kyakkyawa ta bibiyan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kamalul inqiyadi lahu da cikan biyayya ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya zama haka ne halin shi a neman ilimi malam yace fa yuftahu lahu min fahmi alkitabi was sunna bi amrin yakhussuhu bi sai kaga Allah ya masa budi wajen sanin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wani abu da Allah zai kebance shi da shi yanzu an yi malamai da yawa masu fassara alkur'ani amma ko mai so ya so ko mai ki ya ki in aka ce ma malam jafar a tafsirin alkur'ani ka san cewa ruwa ne ko ko makiyinsa ma ya zan da haka in dai ka jena bayanin littafin Allah ba wani abin da aka samu na kokonto a ci ko akwai wannan kyauta ce daga Allah kyauta ce wannan daga Allah ko yanzu bayan shi sai waye mai tafsiri irin nasa akwai wanda za ka yi cewa ga tafsiri yadda malam jafar yake fassara alkur'ani ya shiga nan ya fita nan ya haɗo wannan ya haɗa da wannan ya kama wannan akwai gwashin zai to Allah zai iya samar da wani kuma ba a ƙare ba tun daga bayan shi an yi kuma aka yi shi kuma bayan shi za a yi wasu to amma wannan misali ne muka bayar ka ga a lokacin da yake wannan karatuttukan ba shi kace yake da alkur'ani ba mutane da yawa suna da alkur'ani to amma sai Allah ya bashi wata fahimta ta iya yiwuwa ya haɗa wasu daga cikin waɗannan abubuwan ta iya yiwuwa ya samu wannan kyauta ce daga Allah idan zuciya ta tsarkaka idan niyya ta yi kyau idan abin da kake faɗa da gaskiyar zuciya kake faɗa daga zuciyar ka, kake faɗa abin kuma idan akwai biyayya ga Allah da annabinsa ba abin da ba za ka samu ba shine yake cewa kaman yanda Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu aka tambaye shi cewa shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebance ku da wani abu banda mutane ku danginsa akwai wani abu da manzon Allah ya ba ku ne na ilimi da bai ba sauran al'umma ba sayyidina Ali radiyallahu anhu yace la yace babu yace wallazi falak alhabba na rantse da wanda yake fasa kwaya ita tsuro. na rantse da shi wa bara an nasma da wanda yake tayar da rai ko yake yake halittar rai yace illa fahman ba abin da annabi ya keɓance da mu sai dai fahimta kawai fahimta da yu'tihu Lahu, abdan kitabi da Allah zai ba bawa a littafinsa wannan kan Allah ya mai sayyidina Ali yana cikin waɗanda suke fassara littafin Allah yana cikin waɗanda suke malamai ne a sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk da ake faɗan tafsirin abdullahi dan abbas ibn mas'ud da sauransu ba tafsirin da ya kai na aliyu dan abi talib yawa radiyallahu anhu to kaga fahimta ce ce fa hadha huwa al-ilmu laduni al-haqiqi wannan shine ilimi na hakika da Allah yake sanar da wanda ya so daga cikin bayinsa to kaga akwai abin da ke gadar da shi kenan to malam ya budo wata gaba a bayan wannan yace wa amma ilmu man a'rada anil kitabi was sunna wa lam yataqayyad bihima amma ilimin wanda ya dauke kansa daga littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bai ta tafarkin su ba to kaga shi wannan ba laduni bane ce shi ba ruwan shi da abin da Qur'ani ya zo da shi ba ruwan shi da wata sunna ba ruwan shi da abin nan shi zaman kanshi yake yi ya fara ma wasu bayanai sai ka ce to bayanin akwai a Qur'ani yace a babu akwai a sunna ne yace a babu a ina aka samo shi ya ce haddasa ni kalbi a rabbi zuciya ta ce ta labari daga Allah daga inda annabawa suke samo ilimi nan nima na je na bi na ɗebo raga shiga damuwa ya wai shi yana ɗebowa daga inda annabawa suke ɗebowa ai suna nan da yayin wannan mabarnata ne su kuka fi yawa ma yanzu sai ce ma ai abu kaza kaza ne sai ka ji ana bada wani labarin da kai a duka karatun da ake na ilimi ba ka taba jin sa ba an ga kama wani labari yanzu kama abin da Allah ya ba mu labari na Isra'i da Mi'rajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karshe dai wanda zai bada labari shine mala'ika Jibril ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda aka ce an daga wasu tutoci a wannan daren sai a wajen wasu masu haddasa ni kan a arabi cewa wannan tutocin da aka daddaga su su ne dalilin anko na biki ba bikin duniya da abin nan ba bikin bikin haihuwar manzo Allah da alaihi har dalilin anko ma akwai shi wai a wannan dare to kaga wannan ilmin ne lam yataqayyad la bil kitabi wala bis sunnah wannan haddathani ne kalbi rajim duk wanda zai baka labarin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu da mala'ika jibril zuwa ya sadu da Allah in ba abin da annabi ya faɗa ba ba gaskiya shi shi kadai ne zai bada labarin me ya gani domin ba wanda ya ji wajen sai shi kuma in za a samu ingancin abin da ya bada labari iyaka littattafan da ake da suna hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ka bi Buhari ka bi Muslim ka bi Abu Dawud ka bi tirmidhi ka bi ibnu maja ka bi nasa'i ka bi baihaqi ka bi muwatta na malik ka bi sunan an gane ko ka bi musnad na imamu ahmad duk ba za ka samu wannan ba to ana ka samu shi akwai wasu da taban da suka wuce wannan ka bi musannaf na abu shaida ko ko ko abdurrazzaq da dai tabbai suna da yawa na hadisi da babu wannan abun a cikinsu sai to ai ku ba za ku gane wannan ai ba abin da ba a gane shi sai dai ba a zo da shi ba in dai ka zo da abu kai bayani za a gane mana har da zai ce ma abu ka kaza ai kai hankalinka bai kai ka gane a wannan ba ba abu bane kenan ba abu bane kenan to da ka wasu abubuwan sai kaga ana fito da abin da lafin fil kitab wala fil sunna da abin da bai littafin Allah bai sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai cikin ayyukan sahabbansa wanda yana nan da yawa ijma'i da suka yi bai cikin iyasi wanda yake sahi ba wannan bai zama abin da za a yi riko da shi ba ke sai dai kuma an koma wani abu kuma na son zuciya da ra'ayi da tunani da ɗanɗano a'a ni na gani ya kamata na ce abu kaza kawai na faɗa ba don ko ba sai dan na ƙara sai dan na ƙara nuna girman annabin Allah to ka masa ƙarya ke na ai shi ya ce man kaza ba alayya muta'ammidan ai ba amma annabi ƙarya ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi da kai da ba kai daukakar shi kana da ƙaryarka da rashin ƙaryarka gare shi duk wannan ba zai kara mishi komai ba ka bar shi yanda Allah ya yi shi nan Allah ya faɗi komai a kansa duk wani bayani da zaka yi akan annabin Allah bai kai na Allah da ya halicce shi ba Allah shi yake cewa ga annabin sa sallallahu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadiran wa da'iyan ila Allah bi idni wa sirajan muniran akwai abin da ya wuce wannan matakaita a kan akan irin wannan abubuwa abin da ya zo littafin Allah ya riko da shi abin da ya zo sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riko da shi da abin da ya saba musu ajiye shi ko daga waye ya fito ko waye ya fito da shi ajiye shi a su manya-manyan magabata din ko imamu malik ne yake cewa in magana ta zo daga gare ni aka samu ta ci karo da maganar annabin Allah ya ce ku ajiye magana ta ku tsawa maganar annabin Allah to waye kuma zai zo da wata magana da ba za ka ajiye maganar ta ba ai babu shi ai haka kullun yau kaga min qawlihi wa yurad shine imamu malik yake cewa kowa da kake gani za a dau maganar sa za a ajiye ta illa sahiba hadal qabr yace sai dai mai kabarin nan yana cikin masallaci ke nuna kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai abu zai zo daga gare shi dole ba ja akan yace sami'ina wa ata'ana shine kai abin da zaka faɗa aka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kare mu da fahimta Allah ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.